واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau asabar takwas ga wata ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah bikin farki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da yardarsa da kaddara wasa ya fara da bukokin mu a wannan masallaci mai albarka masallaci margayi malam salu al'amma da ke nan masu islah wadan dutse ne rafin wadan zare da kabila tarayyar Najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na takwas a cikin suratul muna nan a wannan sura mai albarka a inda muka kwana a aya ta goma sha wato sha shida yau ma a wannan ayar za mu tashi insha Allah amma gabanin mu ci gaba akwai tambayoyi da za mu amsa su kamar haka wannan yana tambaya game da yana neman aikin soja kuma an ce za su yi gudu na tsawon kilomita goma shin zai iya ajiye azumi ko ba zai iya ba matukar ba za ka iya gudu na kilomita goma ba idan ka yi ɗayan biyu ko uku zai faru in ma ka galabaita in ma ka faɗi in ma ka kasa kaiwa to babu laifi ka ajiye azumi domin ka shiga wannan aiki na soja saboda muna da buƙatar ƴaƴan musulmi a cikin wannan aiki sai dai wajibi ne ga duk wanda ya aje azumi saboda wannan lalura ya yi gaggawar ainihin ramu waɗannan azumuka da ake su kuma ya zama kana da kyakkyawan manufa a shiga soja domin kowa akwai dalilin shigan shi wani yana shiga soja ne don ya samu daman cin mutuncin mutanen unguwarsu ya zo yi ta barazana yana cutar da ƙananan yara akwai wanda kuma yake shiga soja don ya kara mutuncin addininsa kuma ya kara mutuncin ƙasarsa sannan ya rike mutuncin kansa idan zama kana da kyakkyawan manufa to babu laifi ka aje azumi don wannan lalura Allah ta'ala muke roƙo ya dace da mu wannan kuma ya ce da Allah yana so a gaya mishi ayoyin da suke karya sihiri to farko su sani cewa shi ƙur'ani gaba ɗaya magani ne duk inda ta karanta ƙur'ani ana tsare masa magani da Allah ta'ala yana cewa wani nazilu min al-ƙur'ani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله تعالى يتي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من الصوفر وادع القرآن ما هو شفاء جدا دا أبن ديك ورسالي ورحمة للمؤمنين دراما قمض المؤمنين دا أشياء القرآن ورسالي ويشفي صدور قوم المؤمنين كما أشياء القرآن yana warke zukatan mu'minai amma malamai akwai kwayoyi da suka bi yau da gobe suka gane ana waraka idan an samu matsala kuma kowace irin matsala akwai abin da ake karanta mata daga ciki akwai karanta fatiha a kafa bakwai mazala sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da tana maganin har maganin jami na maciji ko na kunama idan aka karanta fatiha kafa bakwai aka tofa aka sha in Allah ya jaza a warke hadisi ne mashhuri kuma hadisi yana cikin bukhari akwai kuma sauran ayoyi da surori da aka karanta dan a warware sirri daga ciki akwai ita kanta fatiha daga ciki akwai ayatul kursiyu daga ciki akwai amanar rasulu daga ciki akwai fadin wa fir'aun fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim daga ciki akwai kalu ya musa in ma an tuke wa in ma an na na hannun daga ciki akwai karanta farkon suratul fa. daga ciki akwai karanta suratul ikhlas qul da falaki da rasi matukar aka karanta waɗannan in Allah ya ja Allah zai warware sihiri sa'annan mun ba da shawara da abin da ya shafi sihiri da aljanu a yi ƙoƙari a lizimci amfani da magariya matuƙar ana wanka da ganyen magariya in Allah ya da Allah ya maɗaukakin sarki zai ba da lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba mu lafiya waɗannan kuma saƙon 'yan mata ne da zaurawa da suke sha roƙon arziki a yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba su mazaje na gari muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mazaje na gari mu kuma ya ba mu mataye na gari ya ba mu ƴaƴaye na gari ya ba mu abokai na gari komai Allah zai ba mu muna roƙon shi arziki ya ba mu na gari alarma muna nan a cikin aya ta goma sha shida wacce muka fara ta jiya yau za mu ƙara maimaita ta me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فقط قد بينا الآيات لعلهم يعقلون الله ملوكتين صركيتي ألم يعنه الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله wai har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su tausasa su yi laushi da ambaton Allah wa ma da da abin da Allah ta'ala ya saukar na gaskiya wato shine alkur'ani ma'ana wajen wa'azin da ake yi ma mutane mai isa zuciyarsu ta keke shi ne ba sa yi don Allah kuma ba sa bari don Allah yau an waye gari mutum idan yi an roƙe shi abu ya yi don Allah zai ji sab zai jin wani abu a jikinsa ko an ce ya bari don Allah ba zai bari ba ko ya yi cuta a ce Allah ya isa wani sai ce an faɗa ta ku Allah ya ce wai sai duk wa'azin nan da ake yi da duk karatun nan da ake yi da kukubobi da ake yi da jan hankalin da ake kai har yanzu lokaci bai yi ba zuciyarka za ta yi laushi ta karaya ta faduda ta ba Allah alam yani lil ladina amanu an taqsha qulubuhum li dhikrillah zikirin Allah ambatan Allah bai kawo zuciyarka wa ma nazala min al da abin da ya sauka ko kuma Allah ya saukar na gaskiya shine alqur'ani Allah ya ce dan menene ƙur'ani bai tausu zukatan ku Allah ya ce wala yakunu kada mu'mine su lalace su zama kalladina utul kitaba min qablu kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin mu'minai su da yahudawa da nasara yahudi da nasara an ba su attaura an ba su injila amma zuwa zukatansu sun kekeshe sun bushe babu tausayi ba rahama ai ya ishe ku misali abin da suka yi a ƙasar Gaza su zo yanzu kamar yadda ake karatun nan laƙaddar Allah kawai sai su ci bom su tafi firamare gwamnati su ci bom duk inda mutane suke su bi su su kashe su zuciyar ta rushe ta kekashe Allah na cewa la yarqubuna fi mu'minin illa wala la na fi mu'minin illan wala imma kawo tausayi a tsakanin su wala talaka ne kai wala mai kudi ne kai wala namiji ne kai wala mace ce ke wala mara lafiya wala mai lafiya mutanen nan sun kai sun kai hari fa mutane suka jirkita aka ɗauki is'a ambulance aka je aka ɗibi waɗanda suka jirkita za a kai su asibiti suka bi motocin isaftin suka sake musu ba motocin da suka karasa suka kai asibiti aka jefi asibitin aka yi bombin ɗin asibitin ta yashe musulmi kuma zai zama kan da ya wuri yau ga shi nan mu yau da gobe sun fara haka ka ga yaro ya iya kashe uwarsa ya kashe ubansa ya kashe makwabcinsa kuma da sunan wai shi musulmi ne yanzu abubuwan da su bello turjin nan suke akwai abin ban mamaki suna da wasu musulmai ne wani lokaci har da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke kai dan ma su fata mai ɗan dariƙa suna har salatul fati suke karantawa wannan fata mai 'yan dariƙa suna ne domin duk wata al'umma da ta yi fice da wani abu kai kuma kana akasin abin da wannan al'ummar take yi to ba daidai ba ne tun da kafin ka kama hanyar fata da hanyar halata sa'annan kuma ka zo kana ɗaukar wani sha'ira wata alama cikin alamomin su yau an waye gari mutanenmu imani yana nema ya fushi a cikinsu babu tausayi ba rama ba jin kai idan aka ba da dukiyar marayu a ci dukiyar ɗin boko a ci na malaman addini a ci alhazai hukumomin alhazai su ci dukiyarsu kowa matuci ne a yanzu ba ka da aminci da kowa ba ka da aminci da bakanike idan ka kai mai gyaran mota wallahi zai gaya maka gaskiya tsakanin shi da Allah ba ka da wannan aminci ba ka da aminci da kafinta idan ka ba shi lissafi ya soye maka rafta ba ka da aminci ba ka da aminci da tela matarka ba ka amince mata ba ɗanka ba ka amince mishi ba zuciyar kowa ta kekeshe duk wanda ka ga bai yi cuta ba bai samu dama ba duk wanda ka ga yi cuta ba bai sami dama ne. Allah ya ce kar zama yahudawa wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa qala alaihim al amr ai sai lokaci ya musu fa ai fa qala ala ahli al kitabi zaman aka dauki lokaci fa kasat qulubuhum sai zuka sauka take gishi ai fa kasat bi sababi qulil zamani qulubi saboda tsawon lokacin da ainihin zamanin su yayi fasarat ganizatan la talilu bi zikri sai ta zama ta zama ke ƙengashashiya ba ta laushi da ambatan Allah don an ambaci Allah ƙi zuciyar ba ta laushi Allah ta'ala ya ce wa kasiru minhum fasiquna mafi yawanci a cikin su Yahudawa fasikai ne to musulmai kan su zama fasikai waye gari za ka yi mamakin mutane mutane har alfahari suke da kekeshewar zuciya sai kaji mutum ya ce shi oshe mata mutu bai yi kuka ba wai shi yana ganin biyar da yi wanda mazala sallallahu alaihi wa sallam dan shi ya taɓa rasuwa sai ga yana da hawaye akai Abdullahi ba kana kufan mutuwa ba sai yace a'a kuka da kururuwa da ihu shi na hana amma idan ka da hawaye annabi ya ce wannan rahama ce wanda yake fitowa daga cikin zukatan bayin Allah wanda ya ga dama to da haka kai ta zuciyar mu ta yi yawa Wala خطبة Juma'a, wala Tafsirin القرآن wala وعظ Mako, ولا وعظ جهة wala وعظ ƙasa, wala خطبة arafa وعظ duniya ya sa mutane zuciyarsu ta keke shi ta yau an waye gari a masallaci ana iya yin fata wannan kawai da ko muna ta muna ta cewa a zo a gyara a gyara a tamtatin sace ta fasa kuma kana ganin arne zai zo yi wannan aikin zai wahala da za a kama farawun za su yi mamaki musulmi cikin masallaci ya shigo a cikin so babu irin nau'in fata da ba yi bana a nan ba da gurare da madabambanta lokacin da muna aikin nan daidai da waya da an ba an sace fanka an kwashe tabarni an sace robe an sace tsari an ɗauki da bala'in ya bala'i muka ce mu ɗauko kare mana gadi karan ma aka faci shi ma karan da aka kawo saboda wa in ya zaba rawa ya iyu wallahi tallahi shi ma sace sha sun yi al'umma ce wannan wata yi al'umma ce wannan zuciya ta kekeshe ta kekeshe ta bushe akwai mutumin da ya zo makabartan mu ta mu ya ce to makabartan nan akwai bowal bowal da suka lalace yana roƙon a bashi izini zai gyara waɗannan bohol-bohol ɗin aka ce bismillah je ka ya je ya janye ainihin pipe ɗin na bohol ɗin duka da injin ɗin da duk abin da ka sani na bohol da sunan zai gyara da ya tattara ya gaba da shi ya faci na rantse da wanda rayuwa ta take yayin shi a ta ce wannan al'amar kiyasa wata irin zuciya ce wannan ka bi makabartun garin nan ga ta bayan mu'assasar nan nan makara wuta da ke jira na cewa makara wuta ai makabarta ce allina allina na signboard na cewa wane ya mutu rana kaza wani ya mutu rana kaza yaran musulmi ka sun bi sun faci wanda ya iya zuwa kan kabari ya diddige karfan kabari me ne ba zai iya sacewa ba a yau a 'ya'yan musulmi ne aka kama yaro a gombe ya tafi matsabartar kirista kafin su matsabartar kirista suke ya ballar ainihin kabarin ya fashe class din ya sace rodin kuri yana ke kashe wa zuciya ne wannan kabarin arne bai tsira ba kabarin musulmi bai tsira ba masallaci ɗakin Allah bai tsira ba liman bai tsira ba ladar bai tsira ba mai wa'azi mu Ahmad suleiman shekarar kai shi aka sace wani al'umma ce wannan to kekashewar zuciya masifa ce wallahi yana da cikin kekashe kaga ko mutuwar aure ka gani kekashewar zuciya ne in ma zuciyar matar ta kekashe in ma zuciyar mijin ya kekashe mata ce za ta yi ma mijin ta ce mai gida don Allah ta yi hakuri don girman Allah ta yi hakuri ko a jikinsa zuciyar ta kekashe tashi a ce ki haƙuri don Allah ki koma ana hada ta da Allah zuciya ta take ke shi kwata a ce Allah zuciyar mutum ta laushi ba to wannan ba ƙaramin musifa ba ne to a jiya mun fara ambato mai ke kawo kekeshewar zuciya to ga su kamar haka abu nan farko nau'in azaba wato zunubi kowane irin nau'i na zunubi yana kawo kekeshewar zuciya duk mutumin da ya shahara da ƙarya zuciyarsa za ta keke duk mutumin da ya shahara da munafinci zuciyar shi za ta keke shi duk mutumin da ya shahara da cin haramun zuciyar shi za ta keke shi duk mutumin da ya shahara da kallon fina-finai na ba'a zuciyar shi za ta keke shi duk mutumin da ya shahara da jin kiɗa da watsa zuciyar shi za ta keke shi da haka idan kana son zuciyarka kada ta keke shi to ka yi iya iyayen warka ka dinga sauraron littafin Allah Allah ya ce annabi ya ce kiɗa da waƙa ka saurare su ka nisance su wata na nabi sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya da sahabin shi bilal sai ya ji sarewa sarewa annabi sai ya sa hannun shi a kunne da ya sa hannun shi a kunne sai ya canza hanya sai da ya tafiya mai nisa sai wai ya kalli bilal ya ce kana jin tsarar sarewar nan ya ce ina ji annabi ya ƙara nausawa ya ƙara tafiya sai da manzon Allah ya yi nisa yana tambayar bilal kana jin ƙarar sare wannan ya ce ina ji da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi nisa ya daina jin ƙarar sarewa sai yake ce masa yadda bilal ibini abi rabah jin kiɗa da waƙa yana haɓaka munafinci a cikin zuciya yanda kasar ruwa da take suna haɓaka shuka a gona za ka nisanci jin waƙa da kiɗa kiɗe sannan zama da mutanen banza yana sa zuciyarka ta keke shi da jin labarin yan ta'adda yana sa zuciyarka ta keke shi yanzu ku kalli duk wanda ya lizinci jin BBC da America da hanyoyin sadarwar nan kashe mutane bai korata shi ka ji an wa yi bambin din wata islamiyya an kashe mutum kaza an kashe kin kana ji hankalinka na tashi har sai ka ji ma kashe mutum ba komai ba ban ce jin BBC da Amerika haramun ba ne. domin kasan mutane yanzu ba su da adalci wallahi yanzu a sai a canza maka magana ni ba faɗi wannan ba amma abin da nake cewa yawan ji kuma yanzu in dai za ka ji su sai ka ji sakon Allah cikin abin da yake maganin wannan nan matsaloli akwai abubuwa da yawa kamar haka wani sahabi ya kawo ƙarar zuciyar shi gurin annabi Muhammad ya ce ya Rasulullahi shi dai zuciyar shi ta keke shi wa'azi bai da tasiri a jikin shi bai barin laifi bai da tausayi manzala sallallahu alaihi ya ce, kana so ka samu laushin zuciya ce ina so manzala ce in fa ra'san yatim annabi ce ka dinga shafa kan maraya malamai suka ce shafa kan maraya ba wai ana nufin ka nemo maraya ka dinga shafa mushi kai ba tunda ba wanzami ba ne kai ai ana samun wanzami da kullum yake aski kuma bai da tausayi a ba wai mujarradin shafa kan maraya ba ɗaukan nauyin maraya ka ba shi abinci ka biya mai kuɗin makaranta in bai da lafiya kai shi asibiti don da nan ta kufa ka yi ƙoƙari ka yi mai ɗinkin sallah taimakon marayu yana kawo laushin zuciya abu na biyu ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ambatan Allah yana kawo taushin zuciya uwa uba karatun alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله نعم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله تعالى الذين آمنوا ولم تسكي إيماني الله تصابوا أسكي وتطمئن قلوبهم بذكر الله وما ذكرتم سكت قد أمة الله Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata suke yin laushi da ambatan Allah suke zuciya suke yin taushi da ambatan Allah zukata suke samun natsuwa da ambatan Allah ne wato zuciya take barin sako ta koma tana yi ma Allah ta jama'a bari ba ku misali na hankali kaga dan adam kamar waya Wayar nan da muke rikewa kala-kala diyan da waya take da kyau da nagarta in ba ta da bata za ta yi aiki ba za ta yi aiki ba to zuciyar ɗan adam kaman batir ne a wayar ɗan adam akwai batir ɗin da akwai wayar da nokia ce tana da mai ƙarko amma mafi yawanci za ka ga ba ta da wasu abubuwa ƙananan wayoyi za ka ga za ka iya mata caji kai kwana uku hudu biyar ba kai caji ba amma kila ba za ta yi maka facebook ba ba za ta yi maka facebook ba ba za ta yi maka abubuwa da makamantan irin wannan ba ina fata kun gani to irin waɗannan zukatan su ne zukatan mutanen da yanzu da za ka je ka samu kakanka a ƙauye za ka gan shi bai san rikicin duniya ba abubuwan facebook ba na sha ba ku kisan eh, eh, tsoho da yaro yaro da ya kalli baba ya ce baba karfe nawa ya ce bai da agogo ya ce duba wayarsa baba ya ce ban da waya ya ce baba ashe ba ka facebook ba ka whatsapp ba ka twitter ba ka instagram ba ka telegram ba ka tiktok Kowa ya ce ban san su ba ya ce to kai ko ba wata irin rayuwa kake yi ba ka waɗannan abubuwan ya ce yadda kake rayuwa ba sallah ba salati ba karatu alkur'ani ba istighfari ko ba na jin da kafa haka ni ma nake rayuwa ba na jin da kafa to kai da kake da kayaniya da yawa kana da buƙatar sa caji kullum fiye da wanda bai da kayaniya da yawa haka ne ko ba haka ba waɗannan wayoyin android suna yin sati ba caji in ba ka sa musu caji ba sati guda me zai faru Caji zai yi mai bayan ya yi ƙasa me zai ƙara faruwa ka mutu haka imanin ka yake kai ɗan wannan zamanin yadda kake waɗannan abubuwan tsiya to kana da buƙatar cajin imaninka ta ga wannan tafsirin da muka zo wallahi mun zo caje imanin mu. magabata suna cewa ta'ala wa nu'minu sa'at ku zo mu caje imaninmu na awa guda sannan wajen cajin imanin nan idan ka samu babbar caja sai ke saurin cika in ka samu raka caja sai ke me wata cajar yadda ta fata ma sai ta zuwa ya cajin ka haka ne wala akwai wurin wa'azin da in ka je zuke maka imani za yi kawai yan bidiya ne ba ba za su kara maka imani ba wani kuma yadda ka je haka za ka dawo ana wa'azin tana bacci wani wa'azin kuma zai kare ka da imani ina fata an gane to wannan zuciya ta mu tana da buƙatar caji kuma tana da buƙatar abinci ma'ani. روح أرواه المعاني وليس wala إمت ولا شركت فواظبه وخذ بالجد فإن أعطاك الله انتفعت مالك فقوت روح أرواه المعاني zuciya tana da abinci abincin zuciya shine ayoyin ƙur'ani da hadisin Annabi Muhammad walaysa bi an fahimta wala sharibta ko baka ci ko baka sha yanzu tun safa bai muka ci amma don Allah tunda aka fara tasirin nan kama ji wannan ayoyin da hadisan nan suna maganin yunwa suna maganin matsala hissiyan wa ma'anawiyyar ina fata an gane wannan da kyau ba ka cikin abin da ke maganin kekeshewar zuci akwai yawan jin wa'azi fadin Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kuma taimakon maraya uwa uba kuma bayan karatun alkur'ani da zikiri da zama da mutanen kirki akwai kuma addu'a amma gabanin mu karanta addu'ar jiya na yi ishara kan addu'ar mu malaman mu suna koyar da mu zama da mutum suna cewa jalisul ulama wal hukama wal udaba waɗannan mutane uku ka dinga zama da su jalisul ulama ka dinga zama da malamai shi zama da malami kaman zama da mai turare ne ka taba zama da mai turare ka ji wari duk shi zai ba ka ji mai haka annabi ya ce kwatan zama da mutumin kirki kamar zama da mai turare ne ko dai bai shafa masa ba za ka ji mai ƙanshi zama da mutumin banza kamar zama da makeri ne ko bai ƙona ka ba za ka yi mai auri to ku dinga zama da malamai ka dinga tura 'ya'yanka gurin malamai akwai waɗanda su kuma baki shahara a ilimin alƙur'ani da hadisi ba amma suna da hikimomi akwai malamin da in ka zauna shi za ka gaba aya ba a disi, amma yana da hikima zai baka misali zai nuna maka gogewar rayuwa su kuma waɗannan an fi samun su a cikin dattawa waɗanda suka gajiya suka ga yau in kana zama a gurin dattawa za ka zama mai hikima na taɓa ba ku wata ƙista zan maimaita ta a lokacin da aka yi zaben prp da sdp haka suke PRP a NRC da SDP boot dama lere ina ganin NRC yake ko shi ne ya zama gwamnan jihar Kaduna wata halmuna zon da mahaifina a masallaci shi wancan sai wani mutum ya zo bayan an ce an ci zaɓe ya zo a guje yana ba mahaifina labari dama tamala ya ce eh dama tamala albishirinka ya ce goro mutuminka ya ci zaɓe ya ce ba dai damar yarbe ce damar ne ya ce ma sha Allah suka yi raha suka yi raha aka kafa aka rungu juna ni dai ina zo na zance ne na manya ban ce komai ba suka gama hirarsu suka tafi sun sa wace lokacin ba whatsapp ba twitter ba abubuwa da yawa kuna ganewa bayan kaman awa ɗaya sai da wani abokin malam ya tsara zuwa shi ma yana zuwa sai ce gafata malam sai ce a ah, mutumin barka da zuwa ce albashirinka ya ce goro ya ce jabaliyar ya ci gwamna ya ce kai da gaske a'a shi sai wani abu wani gwangwarangon sai na yana rawar jiki yana shaukin a bashi labarin na ga to ba ɗazu aka bashi wannan labarin ba kuma yanzu wani ya zo yana bashi labari yana ta nuna kamar bai taba ji ba duk a wancan lokacin ban gane hikimar ba sai bayan na girma sai na gane hikimar waye zai gane hikimar a nan ko labari ka sani idan ka zauna da dattijo idan ka zo ba da labarin zai nuna kamar bai taba ji ba domin idan ka zo kana ba mutum labari ka faranta mai rai sai ya nuna ya sani ka karfafe shi ko ka kashe mai gwiwa to wannan ita ce ka'ida wajen zama da manya shi sa kake ganin koda wajen karatu wani ana karatu sai dinga ya nuna ya iya gabanin a ja ayar sai ya ja ko ana san liman yana karatu shi ma yana bin shi ba a haka idan kana zama da masu hikima wani abun ba aya bane ba hadisi bane amma yau da gobe zai nuna maka yadda za ka zauna da duniya lafiya ka gaska ce sun ulama wal hukama wal udaba da masu adibai masana waƙoƙi yanzu ko su shatan nan da kake ganin su ba malamai ba a cikin su akwai hikima ko babu akwai hikima ce kowace wutar dare ta kwana Ya ce wandara shi ya kwana bai bacci ba wannan magana ce ta ilimi to da haka idan kana so zuciyarka ta karta kekashi ka dinga zama da mutane manya ma'abota ilimi sun ga jiya sun ga yau babban abin da ke maganin kekashewar zuciya bayan waɗannan abubuwan da muka ambata akwai addu'o'i akwai wata addu'a da ta kunshi matsaloli guda ashirin da hudu wanda mazala sallallahu alaihi wa sallam yake neman masarar Allah kan ta kusan kullum mazala yana cewa a inni a'udhu bika mai da la'ajabi والكفل والجبل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبكر والبرك وسيء الأسقاط waɗannan wasu irin cututtuka ne na zuciya da na jiki wanda maza Allah yake neman tsarin Allah da su مكرده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك من العجز من والكفل والجبن والبخل والهرم والكفوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والشقاق والنفاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وطيء الأفقاد wasu musifu ne ashirin da hudu annabi ne ma Allah ya tsare shi akwai talauci akwai fatara akwai rowa akwai tsoro akwai lalaci akwai kuturta akwai furmantaka akwai bebantaka akwai hauka akwai kekeshewar zuciya ka nema Allah ya tsare ka wanda ke neman sharhin wannan addu'a ya nemi lakcar da muka yi ɗazu a markar karatun mata Allah ya ce, "Tumma faƙasar ƙulubuku, alim ya amilin labina amalu an taƙasha ƙulubun lidikirilla, har yanzu lokaci bai yi ba zukatan mu'mine ta yi laushi da ambatan Allah, wa ma na zara da abin da Allah ya saukar na gaskiya, wala ya kuno kan labina hutul kita, kada musulmi su zama kama waɗanda aka basu littafi Yahudu da Nasara, fa ƙwada alaihim al'amadu sai lokaci ya mutu tsawo faƙasar kulobo sai zukatansu ta kekashe wata firin minun fasikuna Allah ta'ala ya ce mafi yawancinsu fasikai ne Allah ta tsare mu daga fasikanci me Allah ya ce gaba da ramma اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ولذلك يقول للي بشي يا قام وطلع زوجي أشي كم تابو شي تاي أي كشي كودي يفهم Ina da tinke ke cewa zuciya ta gana wazi a kan lahira mutane na dariya. Ana wazi a kan kiyama mutane na dariya. a je makabarta ka ji ana shewa ko ku taɓa jin zuwa makabarta ku ji ana shewa ba to an yi makabartar ma an yi fata to ba tana ko wajen ma an yi shewa to wanda zuciyar shi ta kai wannan to kar ka ɗauka fa ka riga ka bushe la wallahi akwai abin da za a jika zuciyarka kuma za ta yi laushi sai Allah ta'ala yake ilamu usani annan ba lalle Allah ya yi alba ba da mautiya yana iya rayar da ƙasa bayan ta mutu idan ka je bayan gari za ka tar da gonaki a bushe haka ne ba haka ba amma nan gaba idan Allah ya saukar da ruwa sai kaga ta zama ɗanya sai a yi shuka sai kaga ya fito kaga gona ta yi kyau to yadda Allah ta'ala yake raya bushashiyar ƙasa haka nan Allah yake raya bushashiyar zuciya Allah ka raya zukatanmu ai ilamu anna ta'ala yuhyi al ba'da yumsiha wa jadbiha Allah ta'ala yana iya rayar da ƙasa kuma ya rayar ma bayan ta bushe ta kekashe bil ma'il munazzali min as-samai da ruwa da aka saukar daga sama saka zalika yuhillahu al-qalba ba'da taqwatihi haka nan kuma Allah yake rayar da zuciya bayan ta kekashe, bil wahyi da wahyi al-munazzil min as-samai wanda ya sauka daga sama ni na sha fada ba ka da wani maganin keke zuciya kamar littafin Allah idan kisa mutum yake yi ƙur'ani zai raba shi da shi in fata yake yi ƙur'ani zai raba shi da shi duk abin da mutum yake yi mara kyau wallahi ƙur'ani zai raba shi da shi shi ƙur'ani magani ne shi ƙur'ani magani ne وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء منا سوكر وادب القرآن فوقما لبنجين القرآن ما هو شفاء أبن ديك وركان ورحمة للمؤمنين وكما رحمة للمؤمنين da ka ya ku ‘yan uwana ku rike littafin Allah kar ku yi sakaci da shi ya ku iyaye Qur'ani yayi tasiri a gidajenku ko nawa za ku kashe ƴaƴan ku iya Qur'ani ku yi ko nawa za ku kashe matan su iya Qur'ani ku yi hidima al-Qur'ani kar ku kasa a baya idan almajiri yazo yana bara ku mutunta shi ku kimanta shi Qur'ani yazo nema wannan Qur'anin da kake ganin arziki ne الله تعالى يناديوا لقد أنزلنا إليك لقد أنزلنا إليك ce كتابا فيه ذكركم الله يجي حقيقة irin ta مكو fara إيران تكافار a cikin shi. Akwai أمتنكو akwai توقفكو akwai darajarku. ya ku matasa masu jin kiɗe-kiɗe da wake-wake ya ku matasa masu jin kiɗe-kiɗe da wake-wake wallahi ku cika wayoyinku da littafin Allah da wa'azuzzukan malaman sunna ku samu wani bangare na alkur'ani kira a zalla ku dinga ji ku samu wani bangare na tafsirin alkur'ani ku dinga ji zukatanku za ta gyaru idan talauci kuke fama da shi ƙur'ani zai laukafa muku ku samu kwanciyar hankali wallahi ba za ku ɗauki kayan wani ba idan kuna da matsala da iyayenku ƙur'ani zai saita ku don haka yadda ga Allah yana rayar da bushashiyar ƙasa haka nan Allah yake rayar da bushashiyar zuciya da alƙur'ani Allah yake قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي قد أوضحنا hakika mun bayyana wa azharna da al-ayati mun bayyana muku ayoyi addallata ala al-haqqi wacce take nuna gaskiya fa taqilu ku yi hankali wa tattaqilu kuma ku azantu wa ta'malu bi mujibi dalika ku yi aiki da abin da Qur'ani yake koya muku kamar yadda Allah ta'ala yake nuna daidai da hankali idan mutum yana yawaita karanta al-Qur'ani sai kaga cikakken mai hankali idan yaro ya dace alkur'ani yana da ƙananan shekaru sai ga shi yana mu'amala na manyan mutane ko magana shi za ka sai ka ɗauka babban mutum ne saboda shi alkur'ani hankali yake ƙara wa mutane a cikin suratu zukhruf Allah ta'ala yana cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyya inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allahum ta'qilun Allah yace inna lalle su Allah in Allah ja'alnahu qur'anan arabiyya mun mun mun sanya shi qur'ani ne balarabi la'allakum ta'qiluna tabbas kuka yi riko da alqur'ani za ku yi hankali don haka ko yaro ne gigil gigil kan shi yana rawa baya gane abubuwa ka kai shi makarantar alqur'ani ai kwana kwanan nan mun yi musabaka a nan gurin akwai wani yaro cikin nakasassu da ya zo ya yi musabaka zai baka mamaki yaron nan gashi maraya gashi da karkataccen baki gashi da shan inna gashi gurgu amma ya haddace izifi biyar gangan-gangan. ga na kafa ga tilawa sai dai kawai za ka ji bakin ba daɗi bakin ya karkace amma ƙur'an inda ba don an sa shi a makarantar ƙur'ani ba wallahi wajibi zai zama mahaukaci da haka ko yaro kake da shi mai karancin hankali ka kai shi makarantar ƙur'ani ya ji ƙur'ani da safa da rana da mareke. in Allah ya da sai Qur'anin nan ya karfafa kwakwalwar shi wani bayyana da kuma ayati la'allakum ta'qiluna hakika mun bayyana muku ayoyi killa killa tabbas kuka rike ayoyin nan kuka yi aiki da su za ku zama masu hankali me Allah ya ci gaba da cewa ala rafa innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah وأقرضوا الله har ila yau Allah bai bushe ba yana jawo hankalinmu game da yawaita sadaka yawaita sadaka tana da amfani da yawa abu na farko sadaka yana kawo da yalwar dukiya duk lokacin da kake sadaka dukiyar ka ba ta kawo abu na biyu yawaita sadaka yana sa ka ji daidaito da ɗan uwanka abu na uku sadaka tana tseratar da mutum daga bala'in filin alkiyama Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa za a tsaya a filin alkiyama a wani irin yini wanda tsawon shi shekara dubu hamsin ne za a tsaya a gaban Allah fi yawmin kana miqdaru 50 hamsina sana za a yi rana mai amsa sunan rana a kowane da Allah zai ware zai sa su a cikin inuwa sanan da babu inuwa sai tashi da gaskiya akwai mahaddata alkur'ani duk wannan bala'in na tashi alkiyama ba za su tsane ba Allah ka sa mu a cikin su da gaskiya akwai shugaba adil da gaskiya akwai mutane biyu da suka yi soyayya don Allah suka rabu don Allah da gaskiya akwai waɗanda zuciyarsu ta rataye da masallaci sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yake cewa masu sadaka suna karkashin inuwar sadaka su ne ranar tashin alkiyama da haka ba za ka haɗa wanda ya sadaka da naira ɗari da wanda ya da naira dubu ba ita inuwa akwai inuwar da awa biyu ta gushe haka ne akwai inuwar da awa uku ta gushe akwai inuwar da kusan 24 hours in ka zo sai ka tarar da inuwa a wurin ko bishiya haka take idan ka samu bishiya siririya sai ka ga inuwa ta ɗan zama tsir a can gefe idan ta zama ta ɗan buɗe sai kaga ta yi gefe guda amma idan bishiya ta amsa sunan bishiya ta samu guri ta faɗaɗa ta yawaita ta bunƙasa ta girma sai ka ga 24 hours sun ka zo sai ka tarar da inuwa a ƙarƙashinta haka ne ko ba haka ba to haka inuwa ka take ranar tashi alkiyama akwai wanda duk sadakar da ya mata je gaban Allah bai wuce ya sami inuwar kwana ɗaya ba wani wata ɗaya wani shekara ɗaya wani shekara biyar wani goma wani ɗari wani fiye da haka shi kuma za a tsaya a gaban Allah ne tsawon shekara dubu hamsin shekara da bukatar sadakoki da yawa sannan kullum idan ana maganar sadaka ka daina kallon manya-manyan alhazai ni ma zan iya yi kai ma za ka iya yi gwargwadon abin da Allah ya baka ka bayar fi sabilillah Allah yake innal musaddiqina a wata riwaya inna musaddiqina babu tashdidi in aka ce inna al musaddiqina musaddiqa inna lalle masu gaggata Allah ko masu gaggata manzon Allah amma nan innal musaddiqina shafin din an mai shadda lalle masu yawaita sadaka kaga sai Allah ya ce da masu me yawaita sadaka ka kace ai jiya na bayar a'a kai ma jiya Allah ya baka shekaran jiya ma ya baka bara ma ya baka tun bara waccan ma yake baka yau ma ya baka gobe ma zai baka kai ma ka ci gaba da bashi innal musaddiqina wal musaddiqati Lallai masu yawaita sadaka maza da masu yawaita sadaka mata wa aqrabu Allah qardan hasanan kuma suka baiwa Allah rance rance mai kyau yudha'af lahum Allah zai ninka musu wallahi tallahi jama'a na san wata mata da abin da ce yana gagararsa ba da jani Allah ta'ala ya ba jari dan kaɗan ta fara sana'a wata rana ta zo ta ce an gafata ma da iya da sadaka na kalle ta ina ganta mutiniya yaushe ne suke cikin halin rayuwa yau ga shi ta kawo sadaka sai ta kawo sadakar kuɗi naira dubu goma na kalle yaushe ce wata baiwa allah nan ta fara sana'a yau ga shi ta ba da sadakar dubu goma abin nan ya zama min darasi yanzu kaga ta ba da dubu goma ko kana ganin jali ta bai wuce dubu goma ba ko sha biyar wani zai ɗauka to tun da ba ta da jali ta yi fadakar dubu goma kuɗin karewa zai yi wallahi wannan fadakar da ta sai Allah ya ci gaba da haɓaka dukiyar gab da ramadanan nan sai ga ta ta kawo sadakar kuɗi naira dubu ɗari dubu ɗari billahi al'azim ta ba da sadakar dubu goma ana mamaki yau da ta ba da sadakar dubu ɗari ta ce malam ina da ƴaƴa kai musu addu'a Allah ya shirye su na ce Allah ya shirye su ku yi mata addu'a Allah ya shirye ƴaƴanta Allah ya ƙara ma dukiyarta albarka wallahi annabi ya yi gaskiya ma na ma da abdin min sadaka sadaka ba ta sauya dukiya in dai sai sadaka dukiyarka ƙara haɓaka take ƙara haɓaka take yi ƙara haɓaka take yi Allah ya ce innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabu Allah qardan hasanan suka baiwa Allah rance rance mai kyau kaje Allah za a ba rance shi bai ka amma sai ke ka shi rance Allah ya ce yubaaku lahum Allah zai ninka musu wannan dukiyar ta su a nan duniya Allah zai ninka musu a lahira fa walahum ajrun karimun suna da lada mai girma ai walau sawabul hasan suna da kyakkyawan lada wa jazaa'un jamilun da sakamako mai kyau wa huwa janna shine aljanna Allah ta ba mu aljanna amin da ka jama'a musulmi yau ita sadaka da almajirai da miskinai da malamai da yan boko ko yau ita sadaka ana zan tsaya in wani tsokaci mafi yawancin yan boko da wahala ban ce ba mu mafi boko marowata ne babba fa ce babu ba kun ba ce duka ba amma mafi yawanci marowata ne da wahala ka ga ɗan boko ya gina ma Allah masallaci shi kaɗai ban ce babu ba don Allah karku yanke daidai nan da wahala mafi yawancin in ka ji an ce an gina masallaci ɗan kasuwa ne mafi yawanci in ka je wata makabarta kan kasuwa ne ga mufaji makabartar mu ta Wa waye sai mana dan kasuwa ne ko kuwa dan boko masallacin dan ja waye gina mana dan kasuwa masallacin baba direda waye gina mana masallacin dandali waye gina mana yan boko ina kudin ku yake babu to kai ne lauyan su in aka ce dan boko kaje da kallon nan jiri ni ba da ku nake ba kana dan mutum guntun tarin girgiran ka ba da kai ake ba ana magana wannan da suka rike komishinoni suka rike gwamnoni suka rike ministoci da su ake magana suna da manya-manyan kuɗaɗe amma kuma ce ba sa yi kwata-kwata ba shi sa kake ganin in jarabawa ta zo musu haukacewa suke in suka rasa gwamnati sai sa haukace ita sadaka haɓaka zuciya take to kuma wannan bakaro bakin boko kaɗai suke da ita ba har da malaman addini wasu har malaman addini kalla kake ganin malamin addini ya ɗibi kuɗi ya kashe ma addini sai dai a kashe mai shi ma wannan ba daidai ba akwai malaman addini da suke da kuɗi kuma kuma sun samu kuɗin ne ta hanyar karantarwa addini amma da wasu da tafka tafkan gidaje da kattara kaftar motoci da zubga zubgar riguna da tsala tsalan mata akwai karancin yi ma addini hidima wannan ba daidai ba ne kowa yana ba da gudunmuwa Baba ne sallallahu alaihi wa sallam sun ba da dukiya su sai na Abubakar su sai na Usman su sai na Abdurrahman ibn Auf dukkan sun sadaukar da dukiyarsu fi sabilillah da haka muna kira ga malaman addini waɗanda Allah ya ba su dukiya su dinga yin sadaka amma kuma wani hanzari ba gudu ba mafi yawancin malaman addini wallahi cikin rufin asiri ke shi ba kuɗi gare su da wahala za ka ga malamin addinin da yake da kuɗin zarka da wahala ka gan shi yana da kuɗin zarka amma a ido sai a ɗauka yana da kuɗi kuma wallahi bai da shi wani wallahi sai ya sayar da filin shi yake iya yi ma 'ya'yan shi kayan sallah mafi yawanci ba su da shi amma akwai masu shi kamar yadda 'yan bokon ma akwai masu taimako to sadaka ne na kowa ne maza su yi mata su manya su yi kanana su yan boko su yi yan kasuwa su malamai su yi kowa ya sadaka fi sabi Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi haka Allah zai ba su lada zai ninka musu dukiyarsu kuma ya ba su lada mai yawa ita ce aljanna Allah ka ba mu aljanna me yake ba da cewa ana ramma والذين wa بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله تعالى يقول والذين آمنوا بالله ولن يستقيموا إيماني الله wa rusulihi kuma suka yi imani da manzannin Allah ulaika humus siddiqun waɗannan sune ne siddiqai idan aka ce siddiqi shine wanda martaba shi bata kai ta annabi ba daga manzon sai annabi sai siddiqi ciki akwai sayyidina Abubakar siddiqi ne ciki akwai nana Aisha siddiqa ce har ana mata take da siddiqa bintu siddiq mai gaskiya iyar mai gaskiya mai gaggatawa iyar mai gaggatawa ai wallazina amanu billahi wa rasulihi hum as-siddiquna wadanda suka yi imani da manzannin Allah su ne siddiqai alladina hum fi da'ati siddiqi wadanda suka kai kololuwar gaskiya wa kafatu tasdiqi suka kai kololuwa wajen gaskatawa lima wajaba tasdiqu bihi ga duk abin da ya wajaba ai gaskata shi falaisa fi qulubihim adala shakkun a zuciyarsu ba su da kokonto ko ko kadan kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul nisa'i ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم نعم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله يتي ومن يطع الله دون ده ما الله طاعه والرسول ما منزل الله طاعه فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ولن نكون سنه cikin wadanda Allah ya musu ni'ima من النبيين سكين النباوة والصديقين للصديقين الله تصاب أسلم والشهداء إذا شهداء سنة بسيمة صديقين ولا دسيمة الشهادة والصالحين البايم الله صالحين واحد سنة كمسة كوتة أولئك رفيقا سنة سكي سكين توضع مفي توقفة الله تعالى تصاب أسلم babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna alal jannati la tara auna ahlal ghurab min fawqiha kama tara auna al-kawkab ad-durri al-ghabir min al-ufuq من المشرق أو المغرب ليتقابل بما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قالوا بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ماذا صلى الله عليه وسلم يجي أنا الجنة ذاك دنجا حنغو جدا جنوة الجنة عندك كان حنغو تورارو أجدا صمت ya zama haka take da tauraro kusa ko da nefa aikin naku da bambanci aikin da bambanci yanzu yau ba azumi muke yi ba wani ya karta ya zafi goma wani ya yi awa goma yana bacci matsayinsu daya? ba su ma daya? ba su ma daya ba gwargwadon yi ma Allah aiki gwargwadon darajar ka a aljanna shi azumi kamar miya ne ruwa kai ake watsawa amma dai sunan jami'a kuma za ta ci amma wata miyar fa akwai magi wata akwai indomi indomi yake ya sunan nan abin da mai kama da magi bedan adino wani akwai mai shanu wata akwai tsokan nama haka ne wata miyar wari take domin da ruwan rijiya aka yi ta wallahi wata miyar da ruwan gora aka yi ta suna ganewa da tsokar nama dukkan sunansu miya gwargwadon abin da ka inganta miyarka gwargwadon zaƙinta gwargwadon na filfilinka da karatun alƙur'aninka da tasbiyinka da halartar guraren karatun alƙari gwargwadon ingancin azuminka da aka za ka yi gidan wani yadda ka san kana hango sauraro sabai suka ce oh ya rasulallah wannan gidajen annabawa ne gidajen annabawa ne ba mu ya sai shiga can mazala ya ce fi nafsi biyadi ya ce na rantse da Allah wanda rayuwa ta tafi hannun shi rijalun amanu billa. wadancan gidajen waɗansu mutane ne da suka imani da Allah wa saddaqul na suka gaggata manzanni da haka ko kai kai aiki tukuru za a hangi gidanka can tsare ne a gidan aljanna amma wallahi sai ka je da bacci sai ka watsar da whatsapp da watsa sai ne ka watsar da shi sai ka nisanci kaɗe-kaɗe da wake-wake ka rike Allah ka rike manzon Allah ka rike ibadar Allah wallazina amanu billahi wa sulli ulaika hum as-siddiqun wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum so kuma masu mutuwar shahada lahum ajruhum gurin ubangijin su lahum suna da ladar sa gurin Allah wa nuruhum da hasken su Allah ta haskaka mu na kafar waɗanda suka kafirci wa kadzabu bi ayatina suka kare ta ayoyin mu kula ulaika ashabul jahim wadanda sune yan wutar jahim Allah ta fare Allah ka kare mu daga shiga wuta Allah ta kai mu aljanna da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu da da wannan ko su ta ta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh